بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله أدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد بالله حق الجهاد حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء على الطريقة الواضحة الغراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وأصلي وأسلم على هذا النبي نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم yan uwa masu albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau ranar juma'a babbar rana goma sha ɗaya ga watan ramadan na wannan shekara mai lamba dubu da ɗari hudu da arba'in da biyu da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina kuma ya kama 23 ga watan hudu watan April إلى جهة وإساءة مريم عليه وعلى أمه السلام ذكر بينه بيودا شمس آية دهم سنة ذكر اسم سورة شيدة اسم سورة القرآن المجمع سورة الأنعام إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء أعوذ بالله بالله من الشيطان الرجيم إن الذين اتخذوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء نعم اتخذوا الذين فرقوا دينهم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم na wa'anda suka rarraba addinin su malamai sun tsara musulun ilimi a daidai wannan gaba dangane da mashin ayar da suwa suke magana wayansu sun tafi akan cewa ayar suna magana ne a kan yahudu da nasara domin su ne wa'in suka fara rarraba addinin suka babbauɗar da fassarar eh, ayoyin littattafan nasu don cimma waɗansu muradu nasu na duniya suka kirkiro bidiyoyi suka bar asali akwai malaman suka tafi a kan cewa wannan ayar da su take magana al-yahudu wannan fara amma yawancin malamai magabata sun ce ta tafi ne tana magana ne a kan 'yan gida wasu suka ce wato tana magana a kan hawarijawa dawa har zuwa wayannan alfarqul islamiyya dalla irin su jahamiya irin su mu'tazila irin su su kansu kawarijawa irin su shi'a da sauran dai wayancan wato fitar da aka sani farko-farkon wannan addinin to amma dai kuma ya ma al'amarin ya kasance dai yin addini da tsarin dan adam bata ne kuma halaka ne in addini za a yi na Allah to tilar a yi da tsarin Allah duk wani wayau da balan ƙasa da wani wato hannu ya san na gida da wata kayauna da wata fakewa da guzma harbi karsana da sunan addini wannan da zai kai mai shigarci ba Allah ya gama tsabtace addininsa ya cika shi ya kammala shi bai bukatar ƙari daga waje اليوم أكملت اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم آه. Allah ta'ala yana cewa al-yawma lakum dinakum yau na cika muku addinin ku kaga addini cikakke ne akamal kammala ba wuce wana cewa kammala komai kammala komai ya kammala ba wuce ba haka yake cewa komai ya kammala to yau akamaltu lakum dinakum idan ba gane wannan hausan ba ya ce wa atamamtu atamamtu itimam ga ikimal ga itimam wa a atamamtu alaikum ni'imati na cika muku ni'imata wa raditu lakum al-islam dinan na yardar muku musulunci a matsayin addini ni na yarda ku musulunci da sunan addini inji Allah subhanahu wa ta'ala وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا سورة الدين المسلم زي بكار با ونوا ودا ذاك كاو أقاريكي أجاريكي أقبتيكي أتكيكي karkarada ma addininka wani suna daban a san ku ku yan kaza ne a san ka kawai kai musulmi ne ahalu sunna ne dan yi bayani mu ta gama cewa sunantuwa da sunan ahalin suna larurar tafiya ta kawo shi ba wanne yake ya kirkiro ta kungiya ya yi mata sharuɗa ya mata dokokin shiga ba a'a gurmata ta zo wa musulunci alfirar sun zo wa musulunci na ɓata na kan zuciya kowa ana makala shi da sunansa ku je ku dubi eh, littafin da na yi ishara da shi jiya na albunya li talibi tariqil haq na abinnan sheikh abdul qadir jilani za ku ga da ya zo fassara wannan hadisi na manzon Allah wanda ga yana a gabanmu mu cewa al'umma yahudu sun kasu kashi 71 nasara sun kashi kashi yahudu sun kasu kashi 71 nasara sun kasu kashi 72 da sannu al'umma ta za ta kasu kashi 73 cikin wannan saba'in da uku na ƙarshe su dama wancan da halakku ne gaba da addinin su sokakke ne tun daga bayyanar annabi muhammad duk wayancan ba wanda zai kai gaci to cikin wannan al'ummar ta ƙarshe annabi ya ce cikin kashi saba'in da uku nan na al'umma ta ɗaya ne kaɗai za su kai gaci to duk wayannan saba'in da biyun sai da shehu abdulkadir jilani wa kailani rahimahullahu ya fito da su da dalili da hujja kuma wadda ta fara rarrabuwa tun a wancan lokacin ya ce kungiya kaza da ta bayyana ta rabu zuwa kashi kaza kungiya kaza da ta bayyana ta rabu kashi kaza kungiya kaza ta rabu duk wa'annan rarrabuwa ya tattara sai da ya fitar da kaso saba'in da biyu ya ce saura ɗaya tal ya ce wa humul jama'a shi shehu abdulkadir haka ya faɗa ya ce wannan kasan ɗaya su ne aljama'a na kanu alama kana alaihi rasulullahi sallallahu wa ashabu wanda suka tabbata akan godaban da manzon Allah sallallahu ya tabbatar da su kuma sahabban su suka bi shi akai sauran masu neman gaskiya a addini suke kai har yanzu yace ita wannan kungiyar aljama'a ba ta rabuwa kusan guda ɗaya da haka annabi ya nuna ta ɗaya to tana nan a ɗaya ta har abada in ji shehu abdul qadir wanda aka jingina ma ɗariƙar ƙadiriya to da haka na fara ko dinahun duk wancan ƙara a suna sani da malamai suka yi ko a ce kan yahuda ko a ce kan kawarja ko a ce kan zila da jami'a da wani da shawarsu to babban abin da ya lura shi ne al'ibratu bi umumin lafi la dukutu sabab ko ma ya wancan jayayyar ta kaya ko kuma wancan kara ba zai ya kaya dukkan wanda ya ci gaba da rarrabuwa ya ci gaba da bin kungiyar da aka yi wato sharadi aka gidda mata wasu sharadi da waɗansu dokoki ta bayyana da waɗansu dokoki naka naka ne wannan ake zai addini ba a mashi ne addini bai da wani sani addini ba shi'ar ba ba yi da wata alama da za a ce kuma manna alama iri kaza ko a jikinku ko a goshinku ko a rigarku ko a wani abu a ba musulunci kawai inna dina inda ba al-islam kami da wuya ka yadda da rukun Allah to na ga duk wanda suka rarraba addinin su suka zama shi'a jamu shi'ati shi'a ƙungiya da suka tattara akan wata manufata ko goyon bayan wani keɓantacce sannan ne ana mara mashi ba da larabci wajen shi'a lokacin amma shi'a islam su ne wanda suka shahara da cewa suna goyon bayan sai da na alibin abu ɗalibar musamman fara su ka bayyana da shahara da cewa wai su ne masoyan ahalibai wanda kuma wannan kazban wazuran ne ba gaskiya ba ne fakewa da musulmani a harkar sana ba hakika ba ne duk ahalin sunna ahalin sunna kam yana kaunar sayin na ali yana kaunar ahalin baiti kam ba mu da kyashi ko bakin ko haka da akan ɗaya daga cikin shi duk dukkan martabobin ahalin sunna da ahalin baiti za ga ahalin sunna suka rawaito hadisan kuma suna nan ciki da littattafan sunna kenan da ba a san su a ko alhairar da ba a san su a faɗi wato martabar su da karamomin kai a ɗabi'an jama a ƙasar nan ma ai an mata so ne da sun sayar na alimami fiye da yadda ake son sauran kaf gaba ɗaya tun ma irin a al'adan jama a al'adance domin mun ta zo ana faɗi mana ta kasa na ali ba wani wanda ake faɗin ta kasa a cikin sahabban manzo Allah kamar sai na ali aka na a jahili wato a da aladan ta kamar ne bayani kowa ya san ana faɗin jarintakar ta ana faɗin wato wato zamo shi maza maza ana faɗin wato nan, cewa da ya mutu ma lokacin da ya mutu ma ba a rufe shi a ƙasa ba ƙasa ba za ta iya daukar shi ba saboda jarintakar shi safa aka yi da shi ana nuna mana wasu saurari idan dare ya yi a cikin kafarin sai na alimi a yi ƙauna ke fara da an zuwa ƙauna ce ta al'ada ba wani ne ne zo da abu ba amma mun san mun damu ana ganin saboda haka ba wani wanda zai zo ce mana wai shi ne mai son sai na alimi kuma abin da sai na alin ya tabbatar da shi a addinai, kuma ba kai kuke ba innan da zai na farar kuli na wa kanu shiya suka zama kungiyoyi daban-daban lasta min humti shai ba ruwanka da su ba abin da ya haɗa ka da su kai annabi muhammad wannan wato wankewa ce daga allah subhanahu wa ta'ala cewa manzo allah ba ruwanki da wanda ya rarraba shi ka fi yana nan akwai irin samfanin mutanen da ya ganin nuna su yana cewa laisa minni ko kaza kaza ba laisa minni hatta sunan nan abin da yake sunan ma in za ka aiwatar da shi sabanin yadda aka ce a yi a sunnar da ce to ka kara na kama ruwa na da ina ce matasa suke ganin kamar aikin da annabi yake a bayyana na ibada na biyayya ga Allah ya yi kaɗan bari su je gidan shi su tambayo iyalansa ko dai akwai wani sirri da ba su sani ba yaya abin ya abin ke gudana ba ruwa ya kai ingantacciya ba suka tafi gidan manzan Allah sun zuga da cikin matan shi yaya ibadar manzan Allah ta a cikin gida matan suka gaya mashi suka gaya masu wani lokaci yakan yi bacci wani lokaci ya biya bukatun iyali wani lokaci ya tashi kuma ya yi ibadoji duk da haka sai su ga kawai tun su ka san matashi komai zai ga zai iya ne sai su kamar wannan ibadar da ya basu kaɗan ina za mu haɗa kanmu da manzon Allah Allah zai kada dogara lahu ma ta kaddam da zan biyo ma ta akara wani abu makamata haka ba za mu biye mashi ba da haka kowannen su sai ya maka shi alwashi wani ya ce ni na yi maka na alwashi ba ma zan yi ko aure ba ma saboda mata na ɗauke hankalin mutum za su rage mashi ba. to da ka zai zauna shi kaɗai don wannan ta ba shi damar cikakkiyar biyayya ga dokokin Allah na biyu ya ce shi kuma ba zai taɓa cin abinci da rana ba zai dinga yin azumin da wulai ya san azumi na daga cikin ibadojin da kan kai mutum zuwa ga Allah azumi na da falala azumi na da lada azumi na koyar da tarbiyya azumi na koyar da takawa saura ka yace shi azumi zai ce ba zai ci abinci da rana ba shi kuma na yi shi kuma ya ce shi kuma ba zai yi barci da daddare ba zai ta ibada kowa ya faɗa abin da ya ɗaukar makansa annabi yana cikin gida ya ce bai bari su ta ba ya gudu ku ne kuka ce kaza wannan yace kaza wannan yace kaza suna hmm. ku ne kuka ce kaza wannan eh kaza ne to ni dai na bi ku jin tsoron Allah kuma na bi ku kiyaye dokokin musulunci amma nukan ci abinci ba azumi nake kullum ba wata rana in a azumi wata rana in ci abinci sannan in dare ya yi wani lokaci in yi barci in huta ƙafofina suna da haƙƙi a kaina dole amma ba su wani lokaci kusan iyali wani lokaci wani lokaci kuma sa'in bauta kenan annabi ya nuna masu shi na da aure haka ne ma za a ba ma matan tare yake da su ba lokaci guda tursan nan yana cin abinci ba kullum yake yin azumi ba sannan kuma ba dukkan dare yake rayawa ba karke da annabi ya san matashi ba an mai zafi zama ba sai ya ce ba ne ba an ni ba laisa min duk wanda ya kamar karantarwa ta koyarwa ta ba ta ya gaje miki kadan sai ya kara nan to ba ruwa nan yanzu in tambaye ku duk abin da matasan sun suka yi su alkawarin za su yi akwai shi a musulunci ko ba amma sun kasa su ga shi annabi kuma kashe ce duk wanda ya canza sigar karantarwa kuma ruwan shi ne don haka mai hattara bid'a ba ta da wurin shiga kwata-kwata ba za a an ba, innama amuru ila Allah kuma yau da kai mun baka mun amaluna ay fa'aluna sannan yace man jaa bil hasan man jaa kyakkyawa wannan ma tana zurma waɗansu masu tuntar zuciya an ce masu man ja abin hasanci wanda ya zo da kyakkyawa shi sai ya tsammanin kyakkyawar a ra'ayinsa kyakkyawar a ganinsa kyakkyawar a tunanin ƙungiyarsa na'a Allah kai za ka gama ana kyakkyawa a to allifin Allah bi dinikum ku ne za ku gaya ma Allah ga yadda za ku yi addini ko masu addini ne kyakkyawa tun da Allah ya kira ta kyakkyawa a wurinsa ya mata ma'arifa to kyakkyawa shine abin da ya saukar wa manzansa kuma aka yi kamar da manzo ya karanta shine zai zama kyakkyawa to shine falahu ashru amsalha yana da kwatankwacin ta guda goma na lada in kai daya a ninka ma goma wajen biyan karatu wa man ja'a bi sayyi'a wanda zo da mummuna kuma ita ce bidi'a wanda babu hannun Allah bai saukar da aya kai ba babu sa hannun manzon Allah to shi kuma ba za ya za illa bismillah shi ba za a saka da kuma sai kwatan kwacin sa idan kai mummuna da to zulumi ɗaya za a rubuta ba. har wai ka duba wani irin kowa da aka sake a bayan Allah don su samu dai su kai labari don su samu dai su kai gaci idan kai zunubi ɗaya zunubi idan kai laifi ɗaya idan kai a ɗaya misali idan kai zunubi ɗaya afwan to zunubi ɗaitar za a rubuta maka haka mazara ya fasa wannan a hadisu sai ingantacce wani yana cikin sayan musulmi man hamma bi hazaratin fa'amila wanda ya niyyar yin kyakkyawan aiki kuma ya samu ya kyakkyawan aikin to za a ba shi lada goma wanda ko ya niyyar mummunan aiki a taba ha inda hu hasanatan kamila in mutum ya yi niyya niyya a ran zai yi mummunan aiki misali mutum ya niyya zai yi karya ko ya niyya zai yi caca ko ya niyya zai eh, zana Allah ya kiyaye kaga duk irin wayannan miyagun ayyuka to kawai kuma sai dai bai samu sai bai yi ba bai yi ba to tun da bai yi ba fata wanda ya bai yi ba kadai ta ja mashi a bashi lada ga gari cikakke guda da don ya fasa ne don tsoron Allah ya tuno Allah ya haramta ka sai ya bari to ashe tun da abin haka yake da kyakkyawan da mummunan da Allah ya lamunce mana yin bayaninsu ba mu ne za mu gano su da kwakwalon ba ba mu ne za mu gano su da tunanin ba a'a Allah ne zai ce ga mai kyau a aikata shi zai ce ga mummuna a nisanta falahu asharu amsalha wa man za'a bi sayyi'atin fala yajza illa mithlaha wa hum la yuzlamuna bayan Allah gaba daya ba a zalunta su kowa abin da yayi shi za a yi masa ba ma maimakon ma a zalunce su sai dai ma a yi musu gafara in sun tuba wa ba da zikir ahli dalal wal bid'a وما سيجازون في يوم القيامة أتبعه ببيان قدر جزاء العاملين على التقوى وتوحيد كلمة المسلمين ما لا بكر من سيبايا wajen ayat da mun gama bayani a kanta Allah ya ambaci ma'abuta bata ma'abuta bidoyi da irin sakamakon da za a yi musu kan bid'a da suka aikata tashin kiyama to sai biyo da wannan bayanin kuma na bayanin gwargwadon sakamakon waɗanda suka aiki akan tsoron Allah suka aiki akan tauhidin kalmar musulmi baki daya shine ma'ana man ja abin sanati menene alan sanati ce fa hiya kullu ma ku shari'atu kaji dukkan aikin da shari'a ce da kanta ta ce mai kyau ne to shine hasana to wanda yazo irin wannan aikin falahu asharu amsalih kuma sannan bayan shari'a ta ce mai kyau ne ma sai ya ce wa ala ko ala wukil kitabi wa sunna qawlan wa fi'lan sannan aikin bayan shari'a ta ce yana da kyau to sai kuma an yi shi bisa dacewar sunnar manzon Allah dacewar Qur'ani da hadisi aikin na magana ne kama azkar zikirori kaga aikin magana ne karatun alqur'ani nasiha ga ɗan uwa shawarwari na kwarai in bukata ta taso yin hukunci da adalci game ga alƙalai duk wani aiki ne na baki abin da ya shafi aikin hajji labbai kallahu labbai labbai ga zunan dai duk azkar da yaka wanda za a furta da baki a yi to ya dace da littafin Allah da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wajen dacewa da sunan nan mai sharhi ya ƙara mana bayani ya tuno da wasu ayoyi da ke cikin suratul fusilat fadan Allah subhanahu wa ta'ala wa man ahsanu qawlan min wa man ahsanu qawlan mimman da'a بينك وبينه mimman da'a ila kamar wanda ya kira zuwa ga Allah yace a yadda da Allah a rike Allah a dogara da Allah a miƙa bukata zuwa ga Allah wannan mai wannan maganar wane ne ya fi shi kyawun zance a cikin masu maganganu babu shi bayan nan wa amila salihan kuma ya aiki na kwarai aiki mai kyau shine aikin da ya zo a shar'ance kuma aka yi su dacewar littafin Allah da suna maza Allah sannan wa qala ni minal musulmi. in ya fuska baki zai ba da adireshin kansa zai ce ni musulmi ne ni musulmi ne Ba ya jin kunyar ya ce makansa musulmi a kowace munafara Allah ya ce wala tattawi haka wala sanya da kyakkyawar kalma da mummunar kalma ba sa zama daidai ko haka ba ko da kyakkyawar aƙida da mummunar aƙida ba sa zama daidai da kyakkyawar ɗabi'a da mummunar ɗabi'a ba sa zama daidai da mai kyau da mara kyau ba sa zama daidai ta haka idfa bi tafiya azan kai kokari in harshe ɗaya da ya ka yi mara kyau to ko kai kokari ka kawo da ita da kyakkyawa kullum ka yi iya abin da kake iya a matsayinka na musulmi ya zama aikinka na yanzu yanzu na baya-bayan nan a samun mai kyau wanda ko da ajiyar ya sauka yanzu insha Allah akwai ganin kyakkyawa in har ajizanci ya sami su kayi mara kyau kayi mummuna to maza-maza sai ka kyakkyawa ai annabi ba haka ya karantar karantar da kuma haka ba yace wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamha idan har kayi mummuna to maza ka yi kyakkyawa don ta goge wancan mummuna koyo ne ka rasa objectin rayuwarka objektin ayyukanka objektin kalmominka da kake faɗa ya zama na yanzu yanzu latest one din ta zama wato mai kyau ta ƙarshen ɗaya. in matan na bara an samu dai a sha to yanzu a samu mai kyau fa'izan ladi bai na kawai na huwa adawa idan ka jimi ka dage da bibiyar irin waɗannan karanta mata alfahani za a wayi gari wanda da tsakaninka da shi akwai adawa tsakaninka da shi ba ga maciji za a wayi gari abin ya canza ka annahu waliyyun hamid ya koma ya rike ya zama kamar wani irin masoyi ne na kudda kudin ka amma wannan babban matsayi ne Allah ya ce wa mai laqa illa alladhina sabaru babu mai cimma irin wannan daraja wannan matsayi sai wanda suka jure sai wanda suka daure sai wanda suka hakura kuma ya lagaha ila zo hawan azim ba mai cimma wannan matsayi in ba ma abocin gagarumin rabo ba Allah ta'ala ka ci shi wannan ta ɓangaren kalmomi da ake furtawa a zaɓo kafin a faɗa ka na yi mini bilawa da al'adar wadda kulkhairan auliyar smut yawa ya zo a cikin hadisin bukari da musulun hadisin sai na abubuwar ya rarar zama da al'adu yake cewa aiki sallallahu alaihi zama ya ce duk da ababin kalmomi ya ce kalimatani خفيفتان على اللسان ثقيلتان في حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم دعوا أن تكلموني إنجما ذا الله ita kalmomin yin al'adun zai baka sha'awa ga saukin fadi a kan harshe ba ko wahala sannan ga nauyi a kan mizanin sikelin awon ayyukan bayi yadda ka san kwalli haka suke da nauyi ka san kwalli ko irin wanda ake nukawa a rika shafa a ido din nan to wululinsa yana cikin abebe masu nauyi a sikeli misali ne na kawo in an zo awon ayyuka na kwarai da ana ɗora wannan kalmomin masu sauki akan harshe zai ga kawai sikeli ya kasa yari jayi in ji manzon Allah sallallahu alaihi sannan kuma darajar kalmomin ba na tsaya ba habibata ni ilar rahama kalmomi ne abin so kwarai ga ubangiji mai rahama ba ce habibata ni ilar lahi ba ba ce habibata ilar azizi ba ba ce habibata ilar samadi ba ba ce a'a ilar rahaman wani nau'i na kwadaitarwa kuma har wayo ubangiji mai gamammiyar rahama to yana son wa'annan kalmomin guda biyu duk ƙarin faɗaitarwa da jawo sha'awarka da saurarenka ka ji wa'in irin kalmomi ne masu wani daraja ta na da fito ga su subhanallah wa bihamdi subhanallah wa abu in tambaye ka yana yau da wani wani sare kai ma tambaye ka yau sau nawa kace subhanallah wa bihamdi subhanallah wa abu musamman aika a ce da kafa ɗaya su irin ka ba su wata ka taro da zuciyar ka girmama lafazin da za ka yi ambata domin sunan Allah ne ra asbihi za ka yi ubangiji subhanallahi wa bihamdi subhanallah alazim jama'a wannan akwai wahala a nan to sunna kenan duk inda sunnar annabi take wallahi ba wahala ba gajiya cikin sauki za ka same ta a aikin sunna ba wanda ake yi a yi shirma babu sai da yin jihadi aiki a fagen daga amma in dai ba jihadi fagen daga ba ko aikin hajji ba aikin ke sa a jigata ba mai ke sa a jigata tilmutsutsun mutane wani lokaci kuma a sha rana amma ba mu da aikin ne ya mai wahala aikin hajji ziyara ce fa kawai duk aikin hajji gaba ɗaya ziyara ce lokaci na rana za a same ka wuri can da ka je gurin ba ta kamaiman aikin da aka ce kai ban da zuzuzu ya fi sabbi ke ta la'ila ya lawo shi ke mun da karatu murani gwagwadon a doyi mai mai wahala a ciki ko jifa da ake faɗuwa faɗuwa ake mutuwa da cunkoson ke haifuwar da haka kuma da aka ɗaukaka kai a kan da yanzu jifa sai ma kai kana gyangyani kana kwana kana jifa misali saboda sauƙin alamar ba wani aiki daga maimai ko da wahi da za ka yi ba ɗakin ka abin ne zan za ka yi gaci shi ma sai dai tuntun su tsohon mutane amma ina garka ko kuka yi biyar za a baku ku zagaya na yawo halarci ma wata hala to duk suna haka ce inna hazar dina yusurun hakika wannan addinin sauƙi gane shi mai ne lan yi shaddar dina illa galaba annabi ce ba wanda zai matsanta ma kansa ko sai an ji ka ko sai ka gama aiki ko sai ka karo ko sai ka ka baya kaɗan sai ka ƙara sai addini ya fi ƙarfinka sau da haka sauƙi ne kalimata ne khafifata ne alalisa faƙilata ne filmiza habibata ne rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim ya allah allah allah ka fara da shi don haka wanda ya mai kyau za a ba shi kwatankwacin abin da ya guda goma wa wajen abin da ya abi fahiya kullum ma ra'adu shari'atu qabihal duk abin da shari'a ce bai da kyau shi ne mummuna ka ku zan babu bid'a daya da shari'a ce tana da kyau ɗaya ba mu mai kyau inda bid'a sai dai in ba a san bid'a ba ko ana son a yi mata eh, balan kasa a kore a sha da kalalai a ci da gumin wa'ansu sai a suka gaya musu karatu a lasbika bida'a ne karatu a talabijin bida'a ne ko hawa jirgin sama a kai aikin haji bida'a ne a yanar da hau jirgi ba kafa wannan an raina hankalin mutane Allah ya tsawar wannan ba bida'a ake su ba ba sa cikin bida'a yawa musakkilatul aish ma'ish wannan harka ce ta rayuwa dukkan abinda da musulmi da kafirai sun yi tarayya wajen cin moriyar da a rayuwa kwata-kwata ba addini ake kiran shi balla na a har akwai bida magana a lafiyuka da hawan jirgin da mu da kafirai wa ma ya morewa da wannan abubuwa sun ma dukkan moriya wannan ba sa shiga cikin bida sam muwasalat ne ake ya aka yi ka zo wurin ba shi ake magana a dai same ka a wurin kuma kundin ba zan aka yi ta mulmula daga nan haka kai maka to daga nan da ka je kati dai ga abin da shari'a ta fara tsara ma shi kenan in akwai iska in kana da yadda za ka hau iska ka kauce ka a miƙaci to je ka hau iska ka je daga gida barin ka gida zuwa wurin ba shi ake magana ba ba shi ne aikin hajji ba aikin hajji ya fara daga miƙaci daga yadda ka kuma idan ka yi miya duk da abin nan daga nan kuma duk abin da kan bukamu ka kai kan kaman ka domin aiki ya fara gudana in umran da yin hajjin muwasalatin ba su ne hanyar ba su ne ibada suna ka a wasa da hankalin mutane a tsaya a gaya gaskiya yawo sauraka abubuwan da suka shafi eh, sauƙaƙa rayuwa ko abubuwan da suka shafi suturu da muke sawa kamar da rasu ne bayani ko abubuwan da suka samu abubanci da muke ci wa'annan dukan wasa'il ne wa'annan ba su ne gaya laitan mu algaya. ghaya al-ghaya sutu al ka samu abin da ka ci ya karfafe ka wajen bautar Allah lokacin da wani aka sha ruwa aka ajiye mai nau'o'in abinci da abin sha ga sunan ga farfesun kayan ciki ga farfesun kara ga kayan naman kai da birnin shanu ga yanar an tattara mashi shi kuma wani rogo Allah ya mallaka mashi da shi zai buɗe baki ta gaya mun waye ladan azumin shi ya muni ladan ciki dukkan su azumi suka yi wannan ne Allah ya da damu cikin rayuwa kuma Allah bai haramta mashi shi ba Abin da aka ce kar mutum ya zama shi shi kadai ya tuna da makota ya san musu shi nan. amma azuminsu duk sunan shi azumi duk sunan shi azumi kuma haka ta yi lahira haka wane ne zai fi fuskantar dogon hisabi wanda abubuwan Allah suka zo mashi da yawa <laughs> kuma haka so amma kowane dai kulle ya fara alaƙa shi da babban abin nufi dai kowa ya tsaya matsayinsa kuma ya gode ma Allah a wannan matsayin zama annabi ya yi wata hudu a kai jiki ya zuta kuma abubuwa guda biyar kafin ya lissafa sai da ya jawo hankali a sauraro wa'annan abubuwan kuma a aiki da su a aƙalla in ba za ka yi aiki da su ba ka karanta da su ga wani ya aiki da su annabi ce khamsun man ya'khudhunna fa ya'malu bihinna aw yuballighuha ila man ya'malu bihin aw kama qala alayhi salatu wasallam hadisi ne wanda a kuma mutum ne da cikin sunan da isnadi ingantacce abu hurairah ya ce sai na daga hannu na ce ana ya rasulullah ni zan ɗauki wannan darasin ya mamma Allah yace fawa ba'a kaffahu ala katifayya sai ya dora tafin hannunsa akan kafaɗa ta fa'adda khamsan sai ya kirga waɗansu abubuwa guda biyar yace ittaqil maharima takun a abadan nas في تقل محارمة تكون أعبد الناس وربا بما قتم الله لك تكون أغنى الناس تكون أغنى الناس وأحصن إلى جارك تكون مؤمنا وأحب للناس ما تحب لنفسك تكون مسلما ولا تقصر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب annabi ya ce ittaqil mahar ka ta adirban da Allah ya haramta ta nabi da kun a abadan na za ka zama cikin bayan Allah na farko bayan Allah masu daraja ta daya annabi ce za ka zama cikin su in ka ta adirban da Allah ya haramta an fi ba a dama abubuwan da ana ya haramta su ne yan kaɗan su ake jirga su ne ake jirga to ka nisance su kowa nan haka ta da shi in za a yi kowa zai lissafa akalla abubuwan da ya san an haramta zai lissafa da yawa sanannu ne fitar matsayi na ɗaya nan, ko ilimi na ɗaya ilimi na biyu sai ya ce warda bima qasama Allahu laka takum azananna shine mahallin shahidin da ya fado mun lokacin da ke wannan bayanin cewa kowa ya gode ma Allah bisa matsayin da Allah ya haɗi shi ba tare da an dakatar da kai nema cikin tarkar Allah ka ci gaba da nema ka yi ƙoƙari dai ka nema ta halal amma kada ka ɗauka tun da kana nema dole a baka in ba a baka ba kai ma Allah Allah ya Allah ni ni ni ba kowa ka ba shi ka hana a za ka halaka kan yawwa kai din kuma ba wanda ka bane ya baka sabo su illa bai kai ma da kake so bane to ka gode ma Allah tunda a cikin bayan Allah akwai mai sha'awar ya zama kai sai ka gode ma Allah shine warda ma qasama Allah lafi ka gamsu da abinda Allah ya raba ya ka ta kun a ganin ana annabi shi daga sauran mutane wadata dama ai wadatar wadatar zuciya cin hakikanin wadata sannan sai darasi na uku shi ne wa ahsin ina jarika ka kyautata wa makocinka kyautata wa makocinka sanadiyar haka sai annabi ta kun mu'minan sai ka zama mu'mini kun ji darajar imani a shirya da gare ta amma darajar musulunci tana da sauki tana da a kowa ya zama musulmi musulmi musulmi amma a yi promotin ɗinka daga islam zuwa imani to kuma sai da aiki jajirtacce kuma aiki na sunna cikin aikin ka da akwai kyauta a makwabci kada kun kullum ya ci jin kanshi daga gidanka shi kuma ba abin baka tuna da shi ba a waiwaya ba ganin ido mutanen garin nan ina yaba muku kan wannan dabi'ar yadda nake samun labari musamman wanda aka rarrasa nan kowa sai ka ji an ce ciyarwa ciyarwa ciyarwa ha kuma wanda muke gani yanzu gwagwadon hali gaskiya babu laifi ana ciyarwa sosai ku ƙara ƙoƙari ku ƙara kwazo sauran gurbin da ya rage ku cike abinda za ku ƙara jajircewa akan shine haɗin kai da ba juna uzuri ku ƙara ƙoƙari nan sosai ku ƙara samun haɗin kai ku ƙara tafiya tare ku rika baiwa juna uzuri wanda suka kasa haka kamar sun kasa a ba su uzuri ka a ɗauka da gangan su kai a bi su a lallato su a zuwa aikin musulunci gaba da sannan kwamitin ku na marayu shi ma ya ƙara kwazo ya ɗauki fasahohin wa'ansu wuraren maraya kullum cikin bukata yake ba dai bane ba ce sai karshen azumi za a fitar da abin da za a ba marayi akwai bukatar ku ba su haɗin kai a sake wannan tsarin a fara hidiman maraya tun ran ɗaya ga watan ramadan tun ran na yake bukata a kan rigeran ku tun ran amma ya za a bari yanzu to me suke ci yanzu mu muna ci kowa ya san abin da yake ci to ya za mu bari su sun karshen azumi mu mai da hankali mu kai wajen dinkin sallah sai dinkin sallah ana magana a cikin magana dinkin sallah a faro hidima su tun daga farkon ramadan tun daga farkon ramadan Tun wallahi kun ala kai haka za ku iya tun daga farkon ramadan ramadan na zuwa kawai ran da za a tashi da azumi a kalla kowa ke gani ko kwana ne kafin nan an ba an kakkai abin da ke hannu an rarraba ana jiran wani shigo a kai inda ba a kai ba a yi ta yin haka tsawon ramadan ko a ramadan haka ya kamata a sa ba a kan da Allah na ba mu shawara dukkan su gaba ɗaya da su masu faɗa a jin shugabannin addinin da ku da kuke ba mara baya duka a ɗau wannan shawarar gaskiya tun farfar da faɗan a fara jin kan marayu a fara ma zawarawa da sauran gajiyayyu gwargwadon abin da ya samu ba ku iya kosar da su ba ku iya zamzar da su amma ai Allah ma cewa ya yi ku yi abin da kuke iyawa la nukallifu nafsan illa wusa ina tabbatar muku idan ku ƙara baiwa marayi mahimmanci sai kun ga Allah ya ƙara ba ku mahimmanci don Allah yana kishin marayi yana son mai kula da marayi ba da ban za ba annabi ta shi da sai haka ana wa kabir min sai haka yace suna haɗe ana wa kafir ya dini ka ni da ni da mai daukar nauyin maraye kamar haka wato wajen shiga aljanna dan da annabi ya shiga ne kai kai saboda kula da maraye kai ma ya ba ka sani ko marayin ne ba dai muna haifa ba za su nan ba wanda ya sani kuma ya yi kuma duk marayu ne wanda su ne cikin wanda ake nema mu da mu ba ka so a ce a kula da kuma yanzu a san halin jikin shi ma sai goma ƙarshe ta kusa ƙarewa tana mazan sana a ɗan rara ma ka tuno da 'ya'yanka ka gani in su suka zama marayu to a ƙara ƙoƙari a ƙara ƙwazo a ƙara himma allah kuma ya taimaka da taimakonsa to shine nan ƙarashen wancan hadisin wa ahasin ila Jari ka tafi muminan idan mutum ya zama mumini Allah ba kunyar sa yake mumini Allah kunyar mumini yake ya da a cikin kudusi kuma yana cikin bukari yana cikin musulmi manzon Allah sun ke cewa Allah madaukakin sarki ya ce magana ta girma Allah madaukakin sarki ya ce ma taraddadtu fi shay'in ana fa'ilu ban taba kwan gaba kwan baya wajen wani aiki da na tashi aikatawa ba in yi kamar in yi kamar in bari kamar in yi kamar in bari ce ba wani aiki da nake ma haka in ji Allah ta'ala yace taraddudi fi qabdi ruhi abdul mu'min yadda nake kwan gaba kwan baya wajen karɓo ran bawa na mumin Allah ta'ala ce karahul maut mumini yana gudun mutuwa sai santa ko kuna so ni tun da liman tarwa na wanda ke da bakin jirgin ba ni dai ban san ba kuma na neman ka. ban kuma jiranta sai harkar ta yi tawani yawwa ni da ma za ta sake gari ta tafi can wani gari inda ba za ta ganna ba ma kawo kala kuma sai ba ya zuwa zai samu masu kenan da an gari Allah yake faɗi cewa in yi kamar in yi kamar bari aiki ɗaya ne nike maka inda Allah shi ne in na tashi karɓar ran bawa na mumuni ya karahu mota baya san mutuwa wa ana a karahu idan aka wuri kuma ina gudun muna na masa kwanzo ba ta rai ban so in mashi abin da bai so amma wala budda lahu min al-maut babu makawa sai ya mutu to na haka haka nan zan daure tunda ba na samu alƙawari na ce lokacin ya yi haka zan tuna mala'ika an ce ce karɓo ko kar ko kar ko na ai lokaci yayi to ka gaya mun da ke da wannan magana gurin Allah ba mu to ga ɗaya daga cikin hanyoyin zamowa mummuni shine ka kyautata makoci wa ahadin ila jarika takum mu'mina sai mataki na hudu da na ce ilimin muka guda biyar ne ilimi na hudu shine wa ahibban linnas ma tuhibbu na ka so wa mutane abin da kake so wa kanka duk da magarin mutane yadda ba ka san wata matsala ta same ka kakkai ba ta samu wani yadda kake son abubuwan ka su tafi zan sauki cikin walwala cikin kwanciyar hankali kai fatan kowa ma ya samu haka abin ba wurin ka yake ba yana wurin wanda abinsa zai karewa zai iya ba kowa zaman lafiya zai iya wadata kowa zai iya ba kowa kwanciyar hankali amma ya tsara mu zaman yadda muke dinnan don shi ne maslahar mu a rayuwa a wannan rayuwar da duniya ba ga an je aljanna ba kowa sarki ne kowa sarki ne aljanna yana da ma'aikata yana da komai an tana da abu na ƙarshe a wancan hadisu da annabi ce wala tusir dhahik karka cika dariya karka cika dariya yawai da dariya baya cikin sifar kamalallin mutane masu mutunci ko na abu ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha wani ma sai ya daga kafa ya buga yadda ka san bai tunanin akwai kwanciyar kabari a gaban shi dariya kaɗan ake annabi yadda a sufan da dariyar manzo Allah za an sufa dariya ta kai dariya ta ce an kai da tikan da na bayyana ya kama dariya ke wani lokaci kike ji na dariya irin wannan rayuwar mara tabbas mara kwanciyar hankali wanda an kawo kuma a shawarce ka ba za a rike ka ba za a gaya maka ko gida ko daji ai ba ka da lokacin za ka irin wannan dariya wala tukutur zahik kuma aka ya da dalili yace fa inna kasratu zahiki tubitul qalb yawaita dariya yana kashe zuciya ga ka da rai kana yawo amma zuciya ka ga wani alhaji ba ta tunaninsa ba ta rike shi ba ta goya masa baya ba ruwanka da shi sai da Yawai ta dariya ya mai da zuciya ka tashar Allah tsawon sannan sai ƙarashin ari ce wahun ranar zulamu na mutane ba a zalinta su layun kasuna min jaza'ihin shai'a ba a rage masu komi na sakamakonsu za a ba sakamakonsu dindi halallahu ta'ala alif lamim tilka ayatul kitabil qur'an wa bi farkon suratul hijr akram sallahu ya kawo mana wannan ayi akram bismillahir rahmanir rahim alif فسوف يعلمون الله تعالى ألف لام راء والله أعلم بمراده بحاله ومتن فسر شيء الله هو يزور مسنجا دا يا من من ذو يفسر انا من من ذو يفسر يفسر ابا to ba ka da wani gwanin larabcin da zai kai ka ga hakikanin manufar wani musamman yi wani surori da suka zo da irin wannan kurman bakin sura 29 ne a cikin alkur'ani tsakanin surori madaniyai da surori makiyai wanda dukkan su a dunkule suna nuna mu'ujiza irin ta alkur'ani cewa kowa nan zai iya iyo da zai yi ya san abin da ya sani ya bar abin da bai sani ba a cikin alkur'ani kowa ne ne gagara koyo dawo kawai dai malamai abin da suka nazari suka gano duk surar da ta buɗe da irin wannan kurman bakin to cikinta sai an samu wani bayani na alkur'ani mai girma kirari ga alkur'ani mai girma nuna mahimmanci da kima da daraja da gagara irin da alkur'ani mai girma duk surar da ta bude da ɗayan irin wannan al-huruful muqatta'a dinnan to sai an samu wata ma nan kake da ta ce alif ta ce zalika likitabu la raibu an nan kake wata kuma sai ta bari sai a ƙarshe sai ta ce nun wal qalam wa ma yasturun sai ta ce wa in yakadu alladhina kafaru la yuzlimunaka bi afwarihim lamma sami'u dhikr kaji shi ne daga nan zuwa ƙarshen sura. ba dai yadda za a yi wata ta ce qaf wal qur'anil ya fi wal qur'anil hakim take duk sunan da ta faɗi wannan to sai cikin ta ko farko ko tsakiya ko kalle zai an samu wani intifa ga alƙur'ani mai girma to sai wannan da ce alif ra tilka ayatul kitabin kada an ga amma an faɗa alƙur'anin ma an mai kira an nuna shi an faɗo na game da shi tilka ayatul kitabin eh tilka ayatul kitab wa qur'anin mubin to gani wayannan ayoyin littafi ne kuma ayo wani irin alkur'ani ne mai bayyanannen bayani rubama ya da ladina kafaru laukan musulmina da yawa kafirai sai sun yi fatan dama sun zama musulmi ranar za ta zo wallahi kowane kafin zai ce ina ma a ce na musulmi a dukkan halin da musulmi suke gida a duniya bane ne masu izini tun ranar zarar ran zai gane kuran shi amma wuri ya kuri irin yadda fir'auna da ya yi fir'auna ya ba su ne, amma ai wannan zi'ati ne garka wannan shaɓa ki na shaɓa Allah ka tabbatar da mu a musulunci ya Allah darhum aka ce rabu da su ya gudu su je su fi cin abin da suke so wa yadda ma ta musu ke kafa wallafa su ci duniya da tsinke su ja su yadda suke so wa yulhihimul amal guri ya yaudarar da su guri ya ɗauki hankalinsu alhakumu takamu neman tara abin duniya ya ɗauki hankalin shine wa yulhihimul amalu alhayi Allah ya ce fa tau ya ala da sannu za ku sani lokacin da ba zai musu amfani ba za su kwasa a ƙwaryar shan wa bil hadith alladhi akhrajahu al-bukhari fi sahihihi wa muslim fi sahihihi an aisha ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رفض وترواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود غير مقبول duk aikin da mai aiki ya aikata laisa alaihi amruna ba mu muka ba da umarni a aikin ba wannan babbar formula ce wajen rubuta bid'a amma sai ga wanda Allah ya azurta da rabo da gane man amila man min alfazil umum dukkan mutumin da ba ruwanka da babbar alkyabban wallahi babu ruwanka da ka fara rawanin babu ruwanka da tarin da duk ƙasa an san shi kamar ya larabci kaunatan da tsaho na zuwa saboda larabci kasashen larabawa masu zan canye digiri na ɗaya na biyu na uku ya yi kaza ya kaza ba dai ƙololuwan man ba kenan ko shi ya kirkiro mu'assasa kaza ko shi ya kirkiro tsarika kaza ko shi ya kafa ƙungiya kaza man amila duk man ta ala da man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa annabi bai maka dubu wallahi ya fito fili ya ga maka in kai aikin da babu umarninsa kayi aikin baban giwa kayi aikin baba rodo kayi aikin asha kayi aikin aika-aika haka man ahdaka ihda ijadu shay'in ijadu shay'in lam yakun da wani abu da babu shi in dai da sunan ibada ne ba rayuwa ba in dai da sunan addini ne ba rayuwa ba in dai da sunan za a samu lada ne in dai lada ake so a samu kai ihida kana tunanin za ta samu lada man ahdatha fi amrina duk wanda ya tsarar da wani abu cikin al'amarin mu'aza wannan na addini yan uwa da abin da ala ta shiga ai ba mu bukata ai ko an gaba sai a bari kuma da bazu ba kawai ya fahimci yadda zai bauta ma ne farai to tun da ko kaga an ko annabawa to Allah sai a ibadar da ya sa a kai kuma aka kwaikwayi manzon da ya amince ma wa ya turo ya koyar da yadda za a yi bautar don an yi irin wannan ibada shi da Allah ya fi sunna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba Allah ta'ala ya fi mu da taimakon ya agaza zamar da agajin sa ya kare mu da kariyar da ya tsare mana imanin da rayuwar da rayuwar da lafiyar da abin da ya mallaka mana Allah ka mu ci gajiyar wannan haduwa da muke yi Allah ka rubuta cikin mizanin ayyukan mu na alkhairi Allah ka ji dan magabatan mu wanda suka riga be mu gare ka da imani wanda kuka sani da wanda muka sani da wanda ma da ma da ya da da nan duk Allah ta Allah ka yi sabuwa da ya yi sauran su ta dan su ban mu mun ta ta ta su tabbata ko kuma ka tsare mana imani ka sa mu cika zuwa wurin ka da imani ya Allah Allah ƙara mana ganewa da fahimtar sunan manzanka da kuma aiki da ita bisa karantarwarsa bisa abinda magabata cikin wannan addinin na kwarai suka fita a kai ya Allah ya Allah ka tsare mana tafarmu ka tsare mana shugabanni ka tsare من talakawa ka من النظر matan ka tsare mana mazan ka taimake mu don tarbiyyar kawo mu da iyalan اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم من زكاها انت وليها ومولاها اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكرم الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله